An Anas bin Malik radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala إذا مررتم برياض الجنة فارتقوا قالوا وما رياض Janna, قال هلاك Zikiri. an rawaito daga Anas dan Maliki Allah ya ƙara yadda a gare shi daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idan kuka zo wucewa ta dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah menene dausayin aljanna sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da'irar zikiri ba za a ce mutum zakir ne mai yawan yin zikiri ba namiji ne ko mace sai ya zama in yana tsaye zikiri yake in yana zaune zikiri yake in yana kwance zikiri yake to shine za a ce masa zakirullah kasira sahabbai suna dawowa daga masallaci wajen sallolin farilla suna dawowa gidajensu suna yin zikiri hanya bayan an yi sallah kowace sallar farilla aka gaba sai sahabbai su ringa yin zikiri suna daga murya suna yi suna yi har su zo gidajensu siman za Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da shi na anta maulaya kai maulana ne sai sai na ali ya rawa ba hajila kamar yadda zuwa nassan hadisi sai ya rawa sai shi kuma ice da ɗayan an sai na jafar ko ushbihita ko ashbahata khalqi wa khulqi kayi kama da halitta ta da kuma ɗabi'a ta manzo Allah ya gaya masa shi ma saboda daɗin wannan sai ya tashi ya dinga rawa a gaban manzo Allah babu waɗansu mutane da za su haɗu suna ambatan Allah lallai sai su nutsuwa ta sauka gare su sai mala'iku sun sauka sun kewaye su kuma ubangiji zai ambace su a cikin mala'iku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 Zikiri kalma ce ta larabci wacce take da haruffa uku, zal, kaulasan da kuma ra. Ma'anarta shine tunawa ko ambatu. Zikiri wani nau'i ne na ibada a musulunci wanda ake faɗi tare da maimaita wata jimla ko addu'a a bayyana ko a zuci. Wanda duk yake yin wannan shi ake kira zakiru a musulunci. Zikiri ya ƙunshi sunayen Allah ko kuma addu'o'i. wacce aka samu a gurin annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ko kuma daga alkur'ani mai tsarki kalmar zikiri a ko da yaushe ana fassara ta da tunawa ko ambato akwai ayoyi da yawa da suka yi magana a kan muhimmancin zikirin Allah a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'rafi aya ta 205 Allah yana cewa واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو kunminar ولا تكن من الغافلين كأنبتي أبنجيجنك أتكر ranka tare da kaskantar da kai da jin tsoron Allah kuma ba tare da daga murya ba safe da yamma kada ka zama daga cikin rafkanun a cikin suratul ahzab aya ta 41 Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasiran ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa a cikin suratul ra'ad aya ta 28 Allah yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub wanda suka yi imani zuciyoyinsu na samun nutsuwa ne da ambatan Allah hakika da ambatan Allah zuciyoyi suke samun nutsuwa a cikin wani ingantaccen hadisi annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace mafificin zikiri shine la ilaha illallah mafificiyar addu'a kuma ita ce alhamdulillah daga cikin abubuwan da ake faɗa lokacin zikiri sun haɗa da allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la haula la quwwata illa billah bismillahir rahmanir rahim a lokacin da zaka yi dukkanin wani aiki kamar albala, cin abinci sallah da sauransu karatun alkur'ani da ikhlasi shi ma nau'i ne na zikiri kamar karanta suratul ikhlas ɗaya daidai yake da karatun ɗaya bisa uku na alkur'ani karanta suratul ikhlas sau goma yana samar wa mutum gida a aljanna karanta suratul kafirun ɗaya daidai yake da ɗaya bisa hudu na alkur'ani karanta suratul nasir ɗaya daidai yake da ɗaya bisa hudu na alkur'ani karanta suratul zizali ɗaya daidai yake da ɗaya bisa hudu na alkur'ani Zikiri shine mafi girman aiki na yau da kullun da sufaye ke yi a cikin ɗarikunsu. Akwai waɗanda zikirinsa a bayyana ake yin sa, wasu kuma a ɓoye, ma'ana a zuci. Wasu na yi ɗaiɗaiku, wasu kuma cikin jami'i wanda akwai hadisai da yawa da ke nuni da ingancin hakan. A hujja ko dalili ko halaccin yin zikiri a bayyane abu ne wanda al'adar musulunci ta gudana a kansa tun daga zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam A sanin kowa ne shi in aka ce zikiri kowa ya sani kiran sallah da ake yi da sallolin farin sallah guda biyar dukkansa zikiri ne sannan iƙama da ake a cikin sallah shi ma wannan zikiri ne kuma a bayyana ake yi kabbara harama shi ma nau'i ne na zikiri kuma a bayyana ake yi hakanan karatun sallah da ake yi na sallar asubahi da ake arko biyun nan shi ma nau'i ne na zikiri kuma a fili ake yi hakanan karatun sallolin karatun rako'i biyu na sallar magarba da sallar isha'i shi ma nau'i ne na zikiri shi ma a fili ake yin sa domin duk karatun alkur'ani ne mai girma a hakanan kabarbari da ake yi da talbiya da cikin manaskul hajji dukan wannan nau'i ne na zikiri da alhazai suke yi kuma a fili suke yi hakanan tasbihai da ake yi da hailala lokacin sallolin idi guda biyu da, masu zuwa sallar idi suke tafiya e zuwa musalla su ma suna nau'i na zikiri kuma ana yin sa a fili sallah ma'ana sallar karama da sallah mata, masu zuwa sallar idi sukan yi wannan zikirai yayin tafiya daga gida zuwa musalla a wannan duka nau'i ne na zikiri kuma ana yin sa a fili ne har ila yau ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan umarci sashi daga cikin sahabbansa su karanta masa alkur'ani har yakan yi hawaye shi ma kuma a fili ake ba tare da a cikin sallah ba a wannan gaba su nau'i ne na zikiri wanda al'adar musulunci ta gudana akai tun daga zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mabiya ɗarikun sufaye kan haɗu domin gudanar da zikirinsu wanda zikirin lokutansa yakan bambanta daga wata ɗariƙa zuwa wata kowace ɗariƙa na da zikiri da mabiya wannan ɗariƙa kan haɗu domin gudanar da shi misali zikiran da suka zama na gama gari su ne zikirin da mabiya ɗarikun ƙadiriya arusiya tijaniya da kuma shazaliya ke yi a ko'ina a cikin ƙasar nan. Hakika zikiri shine mafi ɗaukakar ibadu, domin dukkanin ibadu suna karewa ne da karewar duniya. sai dai zikirin Allah. Sayyidi Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Allah ya ƙara yadda a gare shi, yana cewa su 'yan aljanna za su dawwama akan zikirin Allah a cikin aljanna. domin zikiri yana zarcewa ga muminai su yi ta yin zikirin Allah tun daga nan duniya har lahira Shehu Umar bin Sa'idul futi Allah ya ƙara yadda a gare shi ya faɗa a cikin littafin Sarimahu yan aljanna ne musu ilhamar su dinga godiyar Allah da tasbihi kamar yadda ake musu ilhamar fitar da numfashi Imam Fakhruddin Razi Allah ya ƙara yadda a gare shi ya faɗa a cikin littafinsa Asrarut Tanzil baki ɗayan ayyukan ibada na bautar Allah suna gushewa ranar alkiyama amma yawaita yin zikirin da godiyar Allah ba ta gushewa ga muminai saboda zikirin Allah da alkur'ani a haɗe suke kuma su 'yan aljanna masu lazimta ne akan zikirin Allah da gode masa ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbatar a cikin alkur'ani 'yan aljanna za su zarce wajen godiyar Allah domin ya ba da hikaya ga muminai za su dinga cewa alhamdulillahi lazi azhaba annal hazan ma'ana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki gare mu bayan sun gasgata abin da Allah ya basu addu'arsu za su dinga cewa kamar yadda Allah ya faɗa da awahun fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah kuma gaisuwarsu za su dinga cewa salam salam karmar salam an ciro ta ne daga sunan Allah assalamu Imamu Tirmizi ya rawaito hadisi daga Sayyidina Anas bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iza marirtum bi riyadul jannati farta'u yace da sahabbai in kun zo wucewa ta dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiyo kowa ya san dausayi wani guri ne da ake cin daɗi ake faranta rai ake jin daɗi to manzo Allah ya ce a nan duniyar da muke akwai dausayin aljanna ya ce kuma sahabbansa in sun zo su tsaya su sai sahabbai suka ce ya rasu lallahi wa ma riyadul janna kamar sun ce masa a nan duniya kuma ina ne da sayan aljanna sai manzo Allah ya ce hilaqud dhikri inda aka zo aka hada aka kewayen nan ana ambatan Allah to shine dausayin aljanna kaga wannan ya hada da da'ira ta wazifa ya hada kuma da da'ira ta zikiri wannan wanda muka sani ake yi na halka na zikiri saboda haka kenan me wannan zai nuna mana zai nuna mana kenan an mun ce a zamanin manzon Allah ma ana haduwa a yi zikiri zamu muna da hujja saboda abin da wasu suke cewa ba rami me ya kazancan rami idan da ba a yi ya za a yi manzon Allah ya faɗi haka in kuma ba a yi a wancan zamanin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata darajar ta ce to ya san za a yi nan gaba magana ce akan gaibu kuma ashe manzon Allah kamar yana wa sahabbansa albishiri ne nan gaba fa idan kun ga an yi in kun zo kun ta da dausayin aljanna halkar zikirin nan ku tsaya ku shiga ciki ku kiyo to ala ayi halin ba mu fita ko dai a zamanin manzon Allah ana yi yanzu sake maimaita ake ko kuma manzon Allah ya san za a yi nan gaba Allah ya sanar da shi yake wa sahabbansa bushara in Allah ya kawo su sun tadda masu zikiri to su shiga cikin su dingai zikirin Allah a mafuskantar sufaye shine babban sababin arzikin duniya da lahira shi yake kore shaidan shi yake azurta wa bawa samun yardar Allah shi yake janyowa kowa arziki zikirin Allah ne yake tufatar da mai yinsa ya samu kwarjini tsakaninsa da halitta shi yake gadar masa da soyayyar Allah da kuma tunano girman Ubangiji a koda yaushe. Zikirin Allah yana gadar wa bawa komawa gurin Allah da samun kusanci da Allah, yana buɗewa bawa ƙofar samun gafara a gurin Allah. Zikiri yana gadarwa bawa ganin girman Ubangiji. zikirin Allah yana raya zukata kamar yadda ruwa yake raya tsirrai zikirin Allah shine abincin rayuka shine kuma yake goge datti ko dauda da take cikin zukata zikiri shi yake gadar da haske a tunanin mai yin zikirin zikiri shi ke rusa zunubai da ke damun bawa shi yake gadar da nutsuwa tsakanin bawa da ubangijinsa mai yawan yin zikirin Allah baya tsiyata haka nan wanda yake zaune tare da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisul kudisi ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa su masu yin zikiri wanda yake zaune ma tare da su baya yin tsiya a nan duniya baya yin tsiya a lahira zikiri tare da ƙasƙantar da kai yana gadarwa bawa samun zama a ƙarƙashin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ita wanda duk zikirin Allah ya shagartar da shi gabar roƙon Allah wata bukata da ta dame shi to Allah zai ba shi fiye da abin da yake bawa masu roƙonsa zikirin Allah shine da shi da ake tsinkar 'ya'yansa a cikin aljanna shine sababin 'yantuwa daga wuta shine aminci daga mantuwa zikirin Allah haske ne ga bawa a nan duniya da kabarinsa da sanda ya tashi shine yake hawar da bawa matsayi maɗaukaki a gurin ubangiji shine yake tattaro zuciyar bawa ta sami nutsuwa da fuskantar ubangiji zikirin Allah shine tuta ko alama ta samun wilaya a gurin ubangiji maɗaukakin sarki guraren da ake yin zikiri dausayi ne na aljanna kamar yadda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa kuma ubangiji maɗaukakin sarki yana yi wa mala'iku alfahari da masu yin zikiri a nan ƙasa zikirin Allah yana mayewa bawa baki ɗaya sauran ayyuka a gurin Allah bawa yana samun ƙarfin jiki yana samun budewar kofofi na arziki da alkhairi na fili da ɓoye yana amintar da bawa yana tsirar da shi ya zamar masa babban makami zikiri shine dalili guda da yake bawa bawa tabbaci a gurin ubangiji cewa wannan bawan bawa ne na ubangiji madaukakin sarki zikiri shi yake toshewa bawa ƙofar da ke tsakaninsa da wuta mala'iku baki ɗayansu suna neman gafara ga bawan da ya lazamci yin zikiri Haka nan gurare duwatsu suna yin alfahari da bawa mai yawan yin zikirin allah duk lokacin da ya wuce zikiri shi kadai ne alama guda ɗaya da ake siffanta mumini da ita zikirin Allah wani zaƙi ne ko wani daɗi ne wanda dukkanin wani abu mai daɗi wanda ake ci ko ake sha ya samu albarkar daɗinsa saboda zikirin Allah maɗaukakin sarki. zikirin Allah ibada ce da Ubangiji ya kira ga bayi da su shagala wajen yawaita yinta. Zikirin Allah shine ibadar da da kayi za a yi maka, kamar yadda Ubangiji yake cewa a cikin Alkur'ani, ni, azkurku ku ambace ni in ambace ku. Shi zikiri a haɗu a zikiri eh, wani abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi. Kafin wannan kuma ma ya kamata eh, mu san hukuncin ma tukunna musulmi su haɗu su yi wani abu haɗuwar musulmi akan wani abu ko mai kyau ko mara kyau mai hukuncin shi in abu ne mai kyau shari'a ta tabbatar da haɗuwar musulmi akan wani abu mai kyau Allah ya yarda da shi kamar yadda Allah ya ke faɗa cikin alkur'ani sallallahu rahman rahim la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas cewa babu alkhairi a cikin ganawar da duk musulmi za su yi sai dai ganawar da aka yi umarni da sadaka au ma'arufin ko wani abin da ya zama abin sani a shari'a ko kuma daidaitawa tsakanin mutane babu shakka zikiri wani abu ne wanda ya zama ma'arufi wanda shari'a ta san shi haka kuma Allah yana faɗa cewa ah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu da haka kenan duk wata haɗuwa da musulmi za su yi in dai alkhairi za su yi to shari'a ta yarda da wannan abu in kuma ya zama haduwa aka yi a tattauna wani abu na sharri ko a aikata sharri to wannan shari'a ba ta yadda da shi ba kuma sai ya zama haduwar haramun ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani mai girma ala bi zikirillahi tadma'innal qulub kowa ya faɗaka ya sani zukata ba za su samu nutsuwa ba in ba da zikirin ubangiji ba ita matsala ta zikiri da kaifiyayyinsa yinsa abu ne da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mabambantan halaye shi yasa sai da tana aisha allah ya kara mata yadda take cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yaskurullah ta'ala fi jami'i ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambatan Allah a cikin duk halin da yake so saboda haka babu wani hali da za a ce ainihin zikiri ya haramta kai shi sawa'un mutum yana ɗaki ko yana zaune ko yana kwance ko yana nan wanda wani ne ma Allah subhanahu wataala yake cewa allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wato waɗanda suke ambatan Allah a tsaye da zaune da kuma kwance su babu wani hali da za a ce kamar dan mutum ya yi rangaji ko ya wani abu na nuna tamayuli da abin da ya kama da haka a ce haramun ne domin an rawaito shi ma halin kasancewar ainihin masu zikiri zamani manzala suna yin sa ta yi suna yi suna karkata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai a kowane irin hali yake zikiri yake yi waɗansu suna cewa to har halin ma mutum yana wajen najasa a manzo Allah in zai shiga ban ɗaki baya yin zikiri ba yana yin addu'a ba ai zikiri ce idan ya fito baya yi yana yin zikiri saboda haka a kowane irin hali kenan ashe an nuna mana manzan Allah yana yin zikiri kenan mu ma ana neman mu a kowane irin hali mu yi zikiri a tsaye a zaune mun yi shiru muna motsi ko da wani lokaci mu Allah ya yabi masu zikirin Allah maza ya yabi masu zikirin Allah mata a cikin matsayi da ubangiji ya faɗa tun daga kan matsayin musulunci matsayin zikiri shine na ƙarshe da ubangiji ya faɗa bayan su bai ɗora wata sufa da tafi sufar masu zikiri ba sai ya ce a'addallahu lahu, maghfiratan wa ajran azima Allah madaukakin sarki ya tanadar musu gafara daga gare shi ya tanadar musu lada mai girma ko da yake Allah subhanahu wataala alabi ban mu haka nan saka kaba ya koya mana da zamu yi zikirin da ayi Qur'ani ta zo cewar wala tajhar bi salatika wala tuhafid biha wabtagi baina zalika sabila kada ka bayyana da sallaka ma'ana zikirin kuma kar ka boye kar ka bayyana kar ka ɓoye. wabtage bai na zalika sabila ka nemi tafarki tsakankanin hakan ma'ana shine malamai suka ce abin da ake nufi anan tsakaitawa ka tsakaita kar ya zama ya kai haddin ihu a yin zikir ya zama tsakaita kamar yadda mu ma a ɗariƙan mu ta tijjaniya shehunan mu suka yi mana hani da yin haka da muhammadu nazifi da kutusul farida yake faɗa a cikin littafinsa cikin wani baiti yake cewa ta taharar mina amalil awami kaza kati ka guji a wajen yin zikiri ka guji yin aiki irin sauran ammawa sauran gama garan mutane wajen yin zikiri kamar ihu sai ce kar ka daga murya kana ihu ka wajen yin zikiri a'a ya zama kana ji kana ji yadda wani kuma cikin wato an tausasa muryar ba daga bai da za ta zama an kuma wahal da kai amma kar ya zama zikirin kuma koyaushe a ɓoye za a yi shi tunda an yi hanin kar ya zama koyaushe za a yi shi a ɓoye a za a yi shi ne a tsaka tsaki ba daga murya ta an yi ihu ba kuma ba ɓoye shi ba ita wannan aya da muka karanto a baya akwai hadisi da ya bayyana mana ma'anar wannan aya wanda maki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka ji yakin haibara sai sabai suka fito suna yin zikiri suna daga murya suna daga murya suna ta yin zikiri sai maki sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ce da su irba'u ala anfusikum fa innakum lam a asamma walal ga'iba annabi ya fito ce ku tausasa wa kawunan ku cewa ku fa ba kuna kiran kurma ba ne ba kuma kina kuna kiran wanda baya nan ba ne wanda kuke ambatan nan yana jin ku kuma yana tare da ku yana jin ku yana yana tare da ku hakanan wasu sahabbai sabbai Allah kara musu yadda sun kara koya mana wasu wato ta tabbatar mana da yadda ake wato jaharu bi zikiri kamar hadisan da buhari ya fitar na sayyidina Abdullahi dan Abbas wata rana yake cewa inna rafa sauti bi zikiri kana fi ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasu an salatil maktuba wannan hadisi na buhari yake cewa daga murya daga sauti da yin zikiri ya kasance tun a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mutu ce sahabbai suna dawowa daga masallaci wajen sallolin farilla suna dawowa gidajensu suna yin zikiri hanya bayan an yi sallah kowace sallar farilla aka gaba sai sahabbai su ringa yin zikiri suna daga murya suna yi suna yi har su zo gidajensu shine malamai suka ce a lokacin shi abdullahi dan abbas lokacin yana yaro karami yana gida tare da yara da mata da gida suke jiyo zikirin shi yasa ya ce lokacin sabbai suna dawowa gidaddajin su suna gida suna jiyowa suna jiyo wannan sautin na zikiri duk sallar farilla sai sun ji na zikirin imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi wanda manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yake cewa ku faɗaka zan ba ku labari da mafificin aiki a cikin ayyukanku mafi tsarki a gurin mamallakinku aikin da ya fi kowane aiki ɗaga ku. aikin da shi ya fi alkhairi a gare ku da ku ciyar da dinare da azurfa aikin da shi ya fi alkhairi da a ce ku je ku kwafsa yaƙi da baƙiyanku ku sare wuyayensu su ma su sare naku sahabbai suka ce ya rasulillahi wannan wani irin aiki ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce shi ne yawaita zikirin Allah ibn Hibban da Imam Ahmad da Hakim da Abu Ya'ala sun rawaito hadisi marfu'i manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ku yawaita zikirin Allah har a ringa cewa da ku ba ku da hankali ibn maja da ibn hibban sun rawaito hadisi marfu'i ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa ina tare da bawana duk sanda ya ambace ni turmuzi da ibn hibban da ibn maja sun rawaito hadisi wani mutum ya ce da Manzon allah ya rasulillahi ayyukan shari'a sun yawaita a gare ni ka sanar da ni wani abu da zan dinga yawaita ambatawa da zai tattare min dukkan ayyukan nan da suka yawaita a gare ni sai Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce masa kada harshen ka ya gushe yana mai ɗaita wajen yin zikirin Allah ma'ana harshen ka ko da yaushe ya zama yana zikirin Allah. Ibni Abd da Dabarani da Bazzar sun karɓo hadisi daga Sayyidi Ma'az bin Jabal ya ce ƙarshen abin da muka rabu na alkawari da yake tsakanina da Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce min lallai in mace harshe na yana danye wajen yawaita ambaton ubangiji madaukakin sarki idan muka koma kan matsala rawa don an ce wani zikiri yana rawa ko yana rangaji a ce haramun ne ha ba haramun bane ba ita kanta rawar a musulunci ne ne hukuncinta babu wani hali ko babu wani nassi da ya nuna cewa yin rawa ita mujarradin rawa kanta haramun ce kwata-kwata babu wani nasi da ya nuna haka ƙarshe abin da za a iya cewa da mutum in rawar ta yawa a ce ko ya zautu ko ya tabu to kawo kuma wannan ba matsala ce ta ainihin shari'a ko hukunci na ibada ba saboda haka an rawaito a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ya zo a cikin hadisai da dama sai manzo Allah ya fito sai da tana Aisha tana ainihin tare da shi mutanen habasha sun zo suna rawa suna kiɗa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna yin waka abinda suke faɗa a yarensu suna cewa muhammadun abdun salih muhammadun abdun salih kaga yi daidai da abinda zakiran mun sun dai suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah suna hada da sunan Allah da sunan wanzu kaga suna faɗan manzo Allah ne suna cewa mutum ne na gari kuma wanda ya rawaita suna cewa duk wannan ainihin rawa da suke ba ma irin rawa ce ta tamayuli hagu da dama haka ba ba ita ba ce ba rawa ce ta sosai irin ta mutanen afirka kowa da ya san ne mutanen afirka suke wajen yin rawar su maganar eh, wannan hadisi na farko yana nuna mana halaccin mutum ya yi ji daɗi ya wani sannan akwai hadisin da gashi nan a buhari muslim duk sun rawaice shi cewa wata rana sayyidina ali ya shigo da shi da saidina zaidu da saidina ja'far bin abi talib sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa da shi na anta maulaya kai maulana ne sai sai na ali ya rawa ba hajila kamar yadda zuwa nasan hadisi sai ya rawa sai shi kuma ice da ɗayan an sai na jafar ko ushbihita ko ashbahata khalqi wa khulqi kayi kama da halitta ta da kuma ɗabi'ata manzo Allah ya gaya masa shi ma saboda daɗin wannan sai ya tashi ya dinga rawa a gaban manzo Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu inkarin wannan rawar da suka yi cewa eh, haramun ce ba abinda kuma ya jawo haka kamar yadda a nasan hadisin min ɗibi ni kalamar saboda daɗin nan zancen da manzo Allah ya musu suka ji daɗi suke wannan to su ma sufaye lokacin da suke yin zikiri ba wani abu ne ke sa ake tamayuli ba ake karkata ake wannan illa ainihin jin daɗi da ambatan ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai wani hadisin da aka rawaito cewa eh, shi ma sai imam ahmad duk sun rawaito shi da sauransu cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance lokacin da suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in suka yi zikiri tamayalu sai su dinga karkacewa kama tamilu shajarat ko kuma kama eh, tamilu ashjaru fil eh, tatal asifati ko abin da ya kama da wato suna karkacewa suna gawo da dama kamar yadda iska take kada ainihin bishiya ta yi hagu ta yi dama ta yi gaba ta yi baya saboda haka wannan hadisai ne sarihatan oh, suke nuna cewa ya halatta mutum ya yi rangaji ya yi rawa lokacin da yake kiran Allah saboda mai saboda jin daɗi illa abin da su baye suka kafa shine bi halatta bi halatta mutum ya fita daga hali na nutsuwa ko kuma hali da za a ce wa mutum ya yi isa'atul adabi ba domin shi ta ma nutsuwar mutum yana zama ya fita daga halin nutsuwa don a kiran Allah kamar yadda wani hadisin ya zo na Imam Ahmad bin Hanbal da yake cewa uskurullah ta yi kulu ko a ta kulul majnun a ta kulul munafiquna innakum turauna ku ambaci Allah har munafukai su ce muku riya kuke yi ko kuma ku ambaci Allah har su ce muku majnun wato mahaukaci ne to wannan hadisin yana nuna mana cewa kenan daga hali na nutsuwa lokacin da mutum za a shi a ce mai hankali ne to ya iya yin zikiri daga wannan matakin sannan ya dinga hawa har ya zuwa harin da za a ce wa mutum mahaukaci ne saboda yawan zikirin da motsawarsa da ihtizazin nasa idan mutum ya yi zikirin ya aiwatar da shi saɓanin yadda shari'a ta tanadar da shi ya yi saba ya yi daga murya ya wuce haddin da shari'a ta tanadar to wannan abu ne wanda shari'a ta yi uzuri a kansa idan mutum ya yi shi ne a hali da ya ɗebe shi na san Allah abin da ake kira jazuba mutum ya kan fita daga halinsa wanda malamai suka ce shi malamai suka ce shi ita jazuba shi majazubi babu magana a kansa shari'a ta masa uzuri sai dai idan mutum kuma ya dan wasa to shi Allah baya wasa kuma ba a wasa da shi Imam Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa misalin wanda yake zikirin ubangiji da wanda baya yi kamar misalin rayayye ne da matacce Imam Dabarani da baihaqi sun fitar da hadisi mursali manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ku yi zikiri zikiri mai yawa har munafukai su ringa cewa riya kuke yi waɗannan wanda suke haɗuwa suke yin zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi qudsi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito da Imam Tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji madaukakin sarki yana da waɗansu mala'iku da suke yawo a cikin ban ƙasa aiki suke ma shiftin karɓa karɓa suke na safe su zo su yi aikin su na yamma su ma su sauko su idan suka zo su aikin waɗannan mala'iku suna neman ina halkar zikiri take ina aka haɗu ana zikiri to idan suka je sai su duba waɗannan mutanen za su je su kai report gurin ubangiji sun koma sai ubangiji ya ce me kuka je kuka tadda bayina suna yi sai ce ya ubangiji ya mun je mun tadda bayinka sun haɗu suna ta ambatanka suna tsarkake ka sai ubangiji ya ce musu dan me suke yi sai mala'iku su ce suna yi ne Dan neman yadda ka ka tseratar da su daga fushinka sai ubangiji ya tambayi mala'iku ya ce sun san yarda ta sun san kuma tsira a sun san suna yi dan neman yadda ka ne don ka sasa aljanna sai ubangiji ce sun san matsayin wannan abu sun san yadda yadda take in na yadda da da bawa na ya yake a guri na sai sai mala'iku su ce ba sani ba sai mala'iku sai Allah ya ce to ya da sun sani fa sai mala'iku su ce ayya ubangiji da sun fa haka naci yawan yi shi kenan sai ce to me suke neman tsari sai sai mala'iku su ce ya ubangiji suna neman tsari daga azabarka da fushinka yace sun san azabata sun san na? sai mala'iku su ce su sani ba yace da ya sun sani fa su ce ai da sun sani da sun fi haka guje mata sai ubangiji ya ce musu to ku shaida gaba su na yadda da su na ba su yadda ta na kuma tseratar da su daga fushi na da azabata sai mala'iku su ya ubangiji akwai wasu fa akwai wani fa shi ba a cikin su yake ba ba zikirin yake ba a gefe yake wani yake jira a cikin masu yin zikirin sai ubangiji ya ce shi ma a haɗa hashi la ya yashqa bihim su. ai su waɗannan masu haɗuwa suna yin zikirin nan masu arziki ne wanda ya zo cikin su ya zauna tare da su ma ko bai ba to shi ma ya zama mai arziki baya tsiya yawaita yin zikirin nan a yawaita yi imamul mujahid sayyidina mujahid ɗaya daga cikin manyan malamai tabi'ai yana cewa mutum ba zai zama daga cikin zakiruna Allah kasiran da zakirat ba ba za a ce mutum zakir ne mai yawan yin zikiri ba namiji ne ko mace sai ya zama in yana tsaye zikiri yake in yana zaune zikiri yake in yana kwance zikiri yake to shine za a ce masa zakirullah kasira ya zo a cikin littafin nawaqihul anwarul qudusiyya sai hadi aliyul qawwas Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa babu wata karama ga bawa wacce tafi yawaita ambaton Ubangiji domin ambaton Ubangiji shi yake sabauta wa bawa ya zama cikin halarar Ubangiji maɗaukakin sarki. Imam Kushairi Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa zikirin Allah wani rukuri ne mai ƙarfi a cikin hanyar saduwa da Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Ya ce kai Barma shine ginshiki da yake sada bawa zuwa ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Babu wani wanda zai samu saduwa da hallara ta Ubangiji Maɗaukakin Sarki in bai dawwama wajen zikiri ba. Zikirin Allah da harshe shi yake sada bawa ya kai matsayin zikirin Allah da zuci. Idan bawa ya zama yana ambatan Allah da harshe da zuciyarsa zai sami tsani na hali da zai sami saduwa da Ubangiji maɗaukakin sarki. Duk wani abu na alkhairi babu kamar ambatan Allah da aka sai ya zama shi ma abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi a cikin hadisan mazala sallallahu da cikin alkur'ani Allah yana faɗa dai cewa ah, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab suwaye ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ulul albab su ne masu ambatan Allah a tsaye ko a tsugune ko kuma a kwance da haka kaga ya kawo shi a matsayin sigar jam'i yadhkuruna Allah masu ambatan Allah haka sun zama sun haɗu kenan suna ambatan Allah haka kuma zala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin eh, ya rawaito daga ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana hadisul qudsi Allah yana cewa ana jalisu man dhakarani cewa ni ina tare da mai ambatuna ya amfani da man zakari man din za ta iya ɗaukan jam'i Allah yana tare da dukkan masu ambatan Allah haka kuma a cikin wani hadisi mazala sallallahu yana cewa ma min qaumin yadhkuruna Allah illa nazalat alaihim sakina wa haffatuhum mala'ikatu wa dhakarhum Allah fi man indahu a wata riwaya cewa babu waɗansu mutane da za su haɗu yadhkuruna Allah suna ambatan Allah wata riwayan ta kawo Eh, ya kitab Allah akwai ruwaya kuma ingantacciya kuma da ta kawo cewa yadhkuruna Allah babu waɗansu mutane da za su haɗu suna ambatan Allah lallai sai su nutsuwa ta sauka gare su sai mala'iku sun sauka sun kewaye su kuma ubangiji zai ambace su a cikin mala'iku da suke wajen shi sai sayyidi aliyu da kak yana cewa zikirin Allah shine alama ta bawa ya sami wilaya duk wanda aka yi masa mawafaka da yawaita ambatan ubangiji to an ba shi alama ta cewa ya sami wilaya daga Allah maɗaukakin sarki wanda kuwa aka zare masa sanyin zikiri to kamar an sauke shi ne daga samun wannan alama ta wilaya sai ya dizin nunil misiri Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa wanda duk ya ambaci ubangiji an bato mai yawa to za a same shi ya manta da komai sai Allah kuma Allah zai zame masa Allah zai masa tagomashi ya kiyaye shi daga duk wani abu da zai shiga ya tare shi daga saduwa da shi sannan ubangiji shine zai jibinci al'amuransa baki daya har ya sami yarda da soyayya ta ubangiji subhanahu wata'ala eh, zikiri ana rawa babu wani nassi sarihi na hadisi ko na alkur'ani da yake nuna cewa yin haka haramun ne a musulunci kai bari ma waɗannan hadisai da wasunsu da aka rawaito suna nuna halaccin yin zikiri a lokacin da mutum yake yana yin rawa yana yin rangaji wanda wannan abun a sufanci shi muke kira a tawajudu wato jin daɗi da kuma a ɓarab jin daɗi dai da Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin sufanci akwai babi guda akan babu samai wato jiyarwa lokacin da mutum ya ji ash'ar kamar na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma da ainihin waƙoƙi na salihai da suke magana akan halara ta ubangiji suke magana akan dukkan abin da ya kama da abu na addinin Allah zaka ga mutane suna ainihin musamman sufaye suna shiga wani hali na wani ɗar malam mushawa bakar atiku yana da littafi shi ma da ya akan irin wannan abubuwa na masu zikiri da suke kai wanda ya di ya tattauna wannan matsalolin akan cewa da yawa daga abubuwan da masu zikiri suke ya halatta shine ya sa wa sunan littafin ifadatul mutaqidina bisihati adallati ma alaihi almu'taqin min ahli zikiri wato ingancin dalilan da masu zikiri suke kansa na yin zikiri a kowane hali daga ciki ya koro hadisai irin waɗannan da muka kawo da kuma ayoyi da kuma halaye da kuma zantuka na manyan malaman sufaye na halaccin yin wannan ɗin sana kuma akwai zantukan nasu gefe guda da suke nunar da mutum cewa ya guji riya shi yasa na zuba zaka jana cewa kun muta addiban ka zamo mai yin ladabi a baitin da yake bin wancan na baya ka zamo mai ladabi ko da yaushe wato zikirin kada ya zama na kuma ya fitar da kai kana yin irin zillan da za a ci ainihin ka fita da sannan abu da ya kamata mutane su sani shine shi sufanci ba yana ɗaurewa rashin nutsuwa gindi ba ne wajen yin abubuwa a'a bari gaba ɗaya sufaye tun daga sufayen farko zuwa namu na yanzu sun yi ittifaki akan abin da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi akan cewa mafificin zikiri mutum ya ce la ilaha illallah kuma ya yi shi a halin da yake nutsuwa domin shi zikiri da ka'ida sama yana ƙara zuciya ne nutsuwa da Allah saboda haka wannan ita ce ka'ida ta farko abin da ya fita daga wannan shi ake kira babi kamar na wanda yake kamar a iya halatta shi saboda wasu dalilai amma ba wai shine su asalin a cikin zikiri ba in ka duba ɗariƙin mu na tijjaniya ɗariƙin kadiriya na kashabandiya shazaliya za ka ga duk zikirin ana yin sa ne musamman zikiri na lazimi wanda yake na dole ana yin sa ne a zaune a zaman tahiya a kalli alƙibla sannan ka sa kushuyi a zuciyarka sannan kai wannan zikirin kuma ma an fi yin sa a sirrance domin ganawa da ubangiji saboda haka kada mutum ya tunanin cewa tasawuf ya fita ne daga wancan ga'ida ya bar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi na zikiri a bari ma su suka fi rike wannan zikiran da manzo Allah ya da shi haka sufaye suka mai da hankalin su ko da yaushe ba sa tattara hankalin su kan wani abu ba sa sauraron wani abu ba su da wani aiki tabbatacce ba su da wani abu da ya shiga gaban su sai yawaita ambaton ubangiji madaukakin sarki suna tsaye suna yi suna zaune suna yi a fili suna yi a ɓoye suna yi a kowane hali suke suna yi kamar yadda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa yaskuruna laha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha badilan subhanaka faqina azaban sayyidina abdullahi bin abbas sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata ibada da ubangiji ya farlantawa bayi sai da ya sanya mata iyaka ya sanya mata lokacin da za a yi ka dubi dai sallah duk girman sallah amma an sa mata lokaci an sa mata kuma iyaka ga irin ayyukan da za ka yi ka dubi azumi ka dubi aikin haji ka dubi zakka kuma ubangiji sai da ya kafa hanzari lalle sai an tsaya an yi wannan abun a bi shi ka'idar yadda aka ci ce sai abu ɗaya shine ba shi da lokaci ba shi da iyaka shine zikirin Allah zikiri na harraƙawa don istilahi ne fassarori ne a ce harraƙawa a ce motsawa duk za a iya faɗa to shin shi ma za a ce yana da hujja eh za a iya cewa idan an kalli maganar nan da sai da aisha ta faɗa yanzu allah yana ambatan allah a kowane hali a yi motsi hali ne ko dai da ba za ka ce manzo allah ya zo yana harraƙa haka amma kai in ka motsa ka harraƙa a yi motsi kai hali kai wani hali ne ya yi saɓani da shuru. in kai shiru sannan wannan ayar ta ce fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala shi ma duk waɗannan surori ne na hali sai dai umarul wali a cikin littafin sa ma'adinu ɗalib yana cewa in za a yi zikirin nan na rangaji ko na halka ko na harrakawa ana neman sharaɗa muhimman sharaɗa a ciki idan mutum zai zikirin nan ya zama ya samu huduri su shehunnan sufaye saboda a samu sauƙin saduwa sai su ce a yi huduri ka dinga halarto da shehinka to su kuma shehunnan wasilai a cikin sai su ce saboda su sun kai su kuma sai su ce in za ka yi zikiri ka dinga halarto da suran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in mutum zai zikiri daga cikin sharɗan da ake so ya zamanto yana halarto da suran manzo Allah yana ganin kamar a gaban manzo Allah yake kaga wasa zai kau wargi zai kau kuma mutum zai tsaya yayi ikhlasi ya tsaya yayi abin dan girman Allah saboda yana rayawa a gaban manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake to shehu Umar Luwali yace in ka ce la sai ka tafi bangaren hagu wannan shine tsarin kamar yadda ake yi a wazifa in ka ce la ka tafi bangaren hagu ilaha sai ka dawo tsakiya wajen kirjinka la bangaren dama ilaha ka to tsakiya wajen kirjinka illallahu tabbatar da uluhiyya ta ubangiji madaukakin sarki sai ka bangara bangaren zuciyarka shine bangaren bangaren hagunka saboda zuciya bangaren hagu Ta to wannan surar zikirin harrakawa a zaune kenan la ilaha illallahu shugabanmu sayyidi imamun nazifi shi ma ya faɗa a cikin yaqutul farida yana cewa wa ƙulbi jawazin raksi wa hawa tamayulun yaminan shimalin inda azkari hadrati shi ma ya faɗi kamar wanda ya zo a bayan shambul wali inda nan ya faɗa to shi ma haka ya ce ya halatta a yi raksu rawa sai ya sake fassara ta a gurinsa shi sai ce wa hawa tamayulun shine rangaji yaminan shimalan a yi dama a yi hagu inda azkari yin ana yin zikirin halara shine zikirin halka sai ya ce daga ladubba ya zama kun addiban ka dinga yinsa da ladabi wa kun muta hashi'an ka dinga nuna jin tsoron Allah ba wasa kenan wa kun muta bakiyan ya zama kana yin kuka bi ainihin basirati da idan zuciyarka ya ce in son so ne ka dinga yin hailala irin yadda ake da kaifiyar ta ma'abotan halwa kamar yadda ake neman ladabi a zikirin zaune in ana rangaji to shi ma na tsayen nan haka ake neman a cika ladabba to yanzu kuma na yanzu da ake yi kuma ana dukan kirji fa ana motsa jikin sosai shi ma ba za mu ci ba hujja ba saboda kallon a kowane hali aka ci ai shi ma ana yi ana motsa jikin hali ne illa dai za a ce shi dai ya bambanta da waɗannan ƙwaya biyu ya bambanta da wannan na tsaye da ake yin rangaji kuma ya bambanta da wannan wanda ake zaune shi ana motsa jiki sosai to shi ma za a ɗauka saboda me an samu daga magabata ai duk an yi a gabansu ba su ce haram ba kuma daman asali a cikin ayyuka halacci sai dai idan wani ɗari iya afku wanda zai mai da wannan abin ya zama haram ko ya zama makaruhi to dangane da a dinga yi ana motsa jiki sosai shi ma zai nuna mana wannan idan ba a yi shi a zamanin mu mu Ahmad Tijjani ba to an yi shi a zamanin sahabbansa ko tabi'ansa Imamun Nazifi yana cewa wa balaga ba'dhum radin lijus satin fa ya laita mu husni hayati wa la tarfa'il aqdama la tarkudun bi halad dhikri fil qiyam matinal basitati yana cewa waɗansu sun suna in ana yin zikirin harraƙawa suna kai matuƙa wajen dukan jikinsu kaga wannan yana nuna kenan shi ma a can kusan shekara ɗari baya yana nuna kenan ashe ana yi tunda da ba a yi da bai faɗa ba ya ce waɗansu sun kai matuka wajen dukan jikinsu sai ya ce ya laita murshidan ila husni hayati ina ma a samu wanda zai nuna musu yadda ya kamata a dinga yi to wannan shi yake nuna akwai magana guda biyu lalle akwai dai ana yi na farko kenan sannan ta iya yiwuwa akwai 'yan gyare-gyare da ya kamata a bayar a ce in za a yi ɗin to ga surar da ya kamata a dinga yi shi sa ya ce fa ya laita murshidan ila husni hayati sai ya sake cewa wala tarfa'il aqdama in ana zikiri ba a so ba a so a dinga daga kafa la tarkudan biya kada ka dinga dukan kafarka matinal basidati a dinga dukan kasa da ita ladadzikirin ana zikiri kenan so ake yi in za a motsa jikin a tsaya kyam a tsaye ana motsa jikin ana yin zikirin kada a dinga buga kaf to ala ayi halin waɗannan a kiyaye sharaɗin a kiyaye ladubban za su daɗa ƙawata abin husni hayati za su daɗa ƙawata shi kada a dinga yin guje-guje ana yi kada a dinga yin tsallan kada a dinga dukan kafar ya zama to a tsaya kyan a tsaye ana yi ana motsa jikin to sai ya zama ya yi ba da hai'a mai kyau imamul hakimu turmuzi allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa zikirin allah shine yake sa zuciya ta zama ɗanya idan ta bushe shi yake tausasa ta idan ta yi tauri idan zuciya ya zama babu zikirin allah a cikinta kaushi da wuta ta sha'awa za ta hura a cikinta gaban wannan zuciya sai ya zama ba sa iya yin bautar Ubangiji. Sai ya ji Madiyana Tilmisani yana cewa abin da yake sa muridi ya samu saurin tafiya zuwa Allah shine yawaita zikirin Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Abul Mawahib sai ya di Ashazali yana cewa idan masanin Allah ya bar zikiri tsawon numfashi ɗaya ko biyu to sai shaidan ya zama abokinsa amma wanda bai kai matsayin ma'arifa ba to za a yi masa afuwa Allah ya tabbatar da mu a cikin matsayi na ma'arifa yadda za mu kasance duk numfashin da zai fita daga jikinmu ya kasance yana fita tare da zikirin Allah maɗaukakin sarki. Malamai suka ce shi yin zikiri a bayyane yayin da kake yinsa yana sa a sami yawaitar masu yin zikirin domin yana karkatu da hankulan masu yin zikirin wanda ba sa yin zikirin su zama daga cikin masu yin zikiri idan kana yi kana yi kana yi to sai zama wanda ba yin zikirin sai hankalin ya karkatu kanka har a hankali sai zuciyarsa ta dawo cikin masu yin zikirin ya zama shi ma ya zama ahalin zikiri sannan akwai malaman musulunci da yawa sun yi magana akan bayyana zikiri in an duba akwai littafi da imamu suyuɗi ya yi wanda ake ce masa natijatul fikiri fil jihar zikiri duk wanda yake ne son ya samu waraka akan ma'anar bayyana zikiri da dalilansu to wannan zai in ya duba wannan littafin zai gani kuma zai samu waraka insha Allah ta'ala ashe kenan tsananin zikirin in mutum ya fita daga cikin halin ba kallafa kansa bai dan shi ma imamul eh, nazifi ya ce kar ka dinga kallafa wa kanka motsa jikin da ko za ka cire rawaninka ko hulaka ta faɗi me za a fahimto a ciki ashe hali yana sa mutum ya fita daga cikin hayyacinsa shi ne irin abin da ya sa na abdullahi dan abbas shau ibrahim ma yana cewa uhassinu madahan fi madihika sayyidi ya rasulullahi zan tsaya fa in dinga kyautata yabo a wajenka in zan ka mai kyau zan dinga yi wa kusu sai ya ce da sai ma in dinga yin rawa fa lau anni fatan yuhsinu raqsa ya ce ina ma a ce ni saurayi ne da ya iya rawa da in ana ka in yaban ya ratsa ni zan dinga yin rawa a ciki saboda haka irin waɗannan maganganun su za su dinga nuna mana ayyukan da ake yi akwai hujjoji a cikinsu akwai kuma tsarin yadda magabata suka dube su suka tabbatar da su sai mu da muka zo bayan magabata me ya kamata mu mu bi tsarin yadda suka nuna imamu sufuki allah ya kara yadda a gare shi yana cewa duk wanda ya sakaci da rafkana ya zamanto ba shi da ƙarfi kamar ƙarfin takobi kuma yake da awar shi masoyin allah ne ma'ana ƙarfi wajen yawaita zikirin Allah to maƙaryaci ne domin ba wani abu da zai zo masa daga gurin Ubangiji maɗaukakin sarki a haƙiƙarsa tunda ya rabkana wajen zikirin Ubangiji maɗaukakin sarki. Manyan bayan Allah sun yi maganganu masu yawa cikin yawaita zikirin Ubangiji maɗaukakin sarki da kulawa da shi. Sheikh Muhammad Rabiu ɗan tinki Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa wanda duk ya nitso a cikin kogunan zikirin Allah maɗaukakin sarki to Allah zai ba shi taskokin asirai ya ci gaba da cewa 'Dan uwa ina ba da shawara ka tsakaita wajen yin zikirin Allah saboda kada ka kosa ka bari saboda ya zo a cikin hadisi mafificin al'amura waɗanda suka tsakaita manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ku hucatar da zukatanku lokaci lokaci Sheikh Malam Rabiu yake cewa ana goge mudubin zuciya idan ya yi tsatsa da zikirin Allah idan ya gogu kuwa za ka ringa ganin asirai na hakika daga ubangiji maɗaukakin sarki ya sake cewa fatahi da sufaye suke faɗa ba a samunsa sai da zikirin allah gaba ɗaya ma abota ɗariku sun tabbatar da haka Allah ya dawwamar da mu cikin zikirin Allah maɗaukakin sarki. Zikiri abu ne da yake raye zuciya. Din mai yin zikiri zuciyarsa za ta samu nutsuwa kuma za ta rayu shi sa shawa ibrahim yana ya tabbatar mana shi da jama'arsa masu yawaita yin zikiri ne dan yana cewa nukarriru haƙƙan. la ilaha siwallazi lahul amru wal khulq wal khalqul azim mu muna yawaita cewa la ilaha illallah shi sa ma alama ta mutanen shehu ibrahim na kaulaha zikiri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana da wani bawa ko yana da waɗansu bayi alladhina iza ru'u zukirallah zukirallah da an gansu zukirallah sai a ambaci Allah shi sa alamar shehu ibrahim da mutanensa da an gansu ba ca suke cewa kai kuka zikiri ba kawai sai a kama zikiri wai saboda suna Allah ne Ɗan shehu ibrahim sayyidi muhammad al-amin inyas yana cewa alaikum bi zikirin fi kulli lahadatin ku yan uwana ina umarta ku ku kula da yin zikirin Allah duk kiftawar ido zalika amru shekhi man huwa jailam ya ce haka shau ibrahim yake umarni da an ji shiru to ai zikiri in babu zikiri za a yi in an samu ai zikiri in ana jin yunwa ai zikiri in an koshi ai zikiri a kowane hali shehu umarni yake ai zikiri a tanalu bihi waslan dawaman musarmadan sai dai Muhammadu al-Amini ya ce in ana yin zikiri ana samun saduwa don zikiri shine muhimmin abin da yake saurin sadabawa da ubangijinsa ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim daga abu huraira ubangiji madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisi kudisi yana cewa duk inda bawa na ya zace ni ina tare da shi kuma ina tare da bawa na duk lokacin da ya ambace ni idan ya ambace ni a cikin zuciyarsa zan ambace shi a cikin zatina idan ya ambace ni a cikin jama'a zan ambace shi a cikin jama'ar da ta fi tashi idan bawa na ya nemi kusanci da ni ɗani guda zan kusanto gare shi zira'i guda idan ya nemi kusanci gare ni zira'i guda zan kusanto gare shi gaba guda idan bawa ya zo min yana tafiya zan zo masa da gaggawa ya zo a cikin hadisi da imam muslim da tirmizi suka rawaito shi hadisin sayyadi hanzalatul usaidi allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce na ce ya manzan allah aini fa ina ci ji kamar munafunci yana neman ya dawo min sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lafiya kake faɗar haka sai ya ce ya rasulillahi idan muna gurin ka ka ne mana majalisi kana faɗakar da mu muna ta zikiri wato sai mu dinga ganin kamar ga wuta ga aljanna kiri da mu zo muna ganin su amma idan muka koma muka je muka cakuɗi da mata da sauran al'amura na duniya sai mu ji irin wannan halin da muke samu kanmu a gabanka da yawa mun manta shi sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace i e, abin haka yake na rantse da wanda numfashi na yake sa da za ku dawwama akan halin da kuke a gabana in kun tashi ma haka kuke da kuna kwance akan ku mala'iku za su dinga zuwa suna yin musafaha da ku da kuna yawo a cikin hanyoyinku da titunanku mala'iku za su dinga bin ku suna yin musafaha da ku yace amma hanzalatu ka kwantar da hankalinka shi irin wannan hali lokaci-lokaci ne ta iya yiwuwa mutum ya samu kansa sau ɗaya a rana ta iya yiwuwa mutum ya samu kansa sau biyu ta iya yiwuwa mutum ya samu kansa sau uku a rana sai sayyidi anas bin malik allah ya ƙara yadda a gare shi ya rawaito hadisin da imamu turmizi ya fitar da hadisin manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idan kuka zo wucewa ta dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah menene kuma dausayin aljanna sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce gurin da aka yi da'ira aka haɗa ana yin zikirin Allah maɗaukakin sarki Imam turmuzi ya sake fitar da hadisi Sayyida aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a kowane hali yake baya barin zikirin Allah yana ambaton ubangiji subhanahu wata'ala a kowane hali wannan zai ja mu magana zuwa kan eh, nau'o'in zikiri kamar tun da kan dama da na faɗa hadisin da yake cewa manzo Allah sun ya ce afdalu zikiri la ilaha illallah mafificin zikiri shine ka ce la ilaha illallah to sufaye suna kan wannan shi yasa babu wata kalma da sufaye suke saduwa da Allah da ita sama da wannan kalma ta la ilaha illallah kuma duk wata ka kai zaka ji sun ce daga cikin zikiransu na asas to akwai la ilaha kuma ita ma tafiyawa yawa kamar da zamu gani ka tijjaniya hai lalace kullum safa da yamma ɗari ɗari sannan ga ta a cikin wazifa ɗari to bayan wannan akwai zikirin juma'a da muke ana yin sa shi mata siga biyu kamar la ilaha illallah kalma kalmata shahada sannan akwai kuma Allah Allah Allah su wannan eh, kalma zikiri na Allah duk da wasu malamai sun yi inkarin haka suna ganin cewa wai sai kayi zikiri da kalma sentence abin da ya bada fa'ida sannan to ai shi kanta kalmar Allahu ba kalma ce mai zaman ba wai kalma ce guda ɗaya mufrada ba lokacin da mutum ya ce Allah kamar yana cewa ya Allahu ne ya Allah kai mun abu ko so saboda haka kuma akwai ayoyi da suke nuna halaccin yin zikiri da Allah din kamar da Allah ke cewa ulillah sun mazarhum fi khadhihim yal'abun ka ce Allah in suka tambaye ka to wannan Allah da ya faɗa ya akwai takadirati na zantuka a bayansa ni Allah shi ya isa mun ko ni Allah nake kira duk zikiri ban kana ce Allah ji ai ma'anarsa kenan ba zara Allah Allah in kake jerawa kawai ba akwai itikadin cewa kana kiran sa ne domin ya maka wani abu ya yadda da kai wannan kenan sannan akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muslim ya rawaito shi da sigogi mabambanta imam ahmad ya rawaito shi da sigogi mabambanta manzala Allah sallallahu alaihi yana cewa la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah Allah nassin hadisin kalmar Allah Allah ga ta guda uku a jere ya ce duniya ba za ta tashi ba a bayan doron duniya akwai mutum guda ɗaya da yake cewa Allah Allah Allah kagun hadisin hujja ce kadi'a yankakkiya da cewa ya halatta zikiri da Allah Allah Allah yawwa to tunda mu muna da hujja akan haka babu wani wanda zai ce kuma akwai hujja da take cewa an haramta zikiri akan Allah Allah saboda ba jimla ce ha'ara ce ba jimla akwai rashin ladabi ma ka kira sunan Allah ka ce ba jimla ce mai bada fa'ida ba yawwa wannan kenan sanan kuma a yaran larabci dama ai akwai nida abin da ka kira babu nida'i misali ka ce ya Allahu ya Muhammadu ya Zaidu ya Jabir kira kake yi ma'ana wannan kiran kowa yana ji ya san kana neman intention wato kula intibahi kake jawowa na mutum to haka ubangiji subhanahu wataala san daga ce ya Allah kamar kana jawo kulawar Allah ne zuwa gare ka ka dube ka yi maka wani abu to a larabci kuma ya halatta ka shafe yaɗin ka ce Allah su saboda haka wannan kenan to idan ka tafi kuma akwai kuma wasu zikiran bayan wannan kamar eh, zikirin na su bai suke na hu hu ku huwa huwa da abin da ya kama da haka wato da muke kira damirul ga'ibi imamu fakhruddin razi ya yi maganganu akan wannan a sa yana nuna cewa shi lokacin da ya kalli ruwa a rubuce to sai iga sanda kuma faɗe ta a baki ba ta daidai ma da wadda yake a rubucin saboda irin asirarai da take ɗauke da shi a cikinta masu nauyi wanda take sa mutum yake ƙara ishtiyaki zuwa ga Allah ya kawo fa'idoji sun goma sha akan fa'idar yawan zikiri musamman da irin wannan suna daga fa'idar da ya faɗa yana cewa idan ka ci kira Allah da suna hu hu kamar kana nuna kusurinka da takaitawarka ne akan cewa ka gaza akan ka faɗi siffar Allah kai kana kiransa da sunansa ne na huwa huwa kamar yadda ya sabanta kansa ni anallahu la ilaha illa la ilaha illa huwa saboda haka wannan huwan ta tattare duk sufofin Allah akwai bambanci da ka kira ka ce la ilaha illa rahmanu aw arrahim lokacin da kake kiran arrahmanu kana hararo arrahman rahman kake kiran arrahim kana kira rahmar Allah ko razzaq kana hararo arzikin Allah amma kana cewa huwa la ilaha illa ya man huwa ya man huwa ya man la ilaha illa huwa sai ka ci gaba da cewa huwa huwan nan to kamar wannan huwan da kake faɗa ta yi istigraqin duk sifatin Allah kana yi wa Allah kamar abu ne a takaice cewa duk sifar da yake keɓanta da shi ka dunkule ta a cikin wannan huwa saboda haka wayannan zikirai ya halatta kuma suna daga cikin usuli da aka samu suna da usuli a cikin addinin musulunci qur'anan wa sunnatan wa aqwalal ulama waɗannan hadisai da ayoyi na alqur'ani sun tabbatar da cewa haɗuwar mutane su ambaci Allah wani abu ne da Allah ya yarda da shi abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi kuma shari'a ta umarni da aikata shi kuma sahabbai sun aikata wannan tun zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wata ran ya tada sahabbai suna kofar gida suna tattaunawa ya fito yana tambaye su me naji kuna tattaunawa ne kafin na fito suka ce a ah, haɗuwa muka muna ambatan Allah muna tuna ni'imomin da Allah ya mana muna gode masa a bisa ni'imomin da ya mana ya hashirar da mu akan wannan musulunci mazala sa sallam ya ce to ba wai zargin ku nake ba da yasa na tambaye ku haka yanzu nan mala'ika jibril ya zo yake gaya min cewa allah yana alfahari da ku ga mala'iku da suke sama da haka wannan eh, abu ne da yake nuna yarda daga wajen allah ga waɗannan eh, sahabbai akan abin da suke na ambatan Allah. Alamatu hubbullahi hubbu zikirihi wa alamatu bugudullahi bugudu zikirihi. Alamar san Allah shine san ambatansa kuma alamar kin Allah shine kin ambatansa. Kar ka manta dan uwa da abin da shugaban zakirai Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mafi mafificin zikiri shine la ilaha illallah. Allah ya tabbatar da mu a cikin masu yawaita zikirin Allah Allah ya azurta mana safa'i da usuli Allah ya azurta mana karɓar zikiri da yin zikiri a kowane hali muke domin mu yi koyi da shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam